Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Aini in gaya miki bani sati hudu cif ban sha magani ba na typhoid da malaria. To za mu ji daga bakin wani likita shin rashin kayayyakin aiki ne ko lalacin likitoci ne ko kuma wani abu ne na daban? da za su sa a yi ta baiwa mutum magani amma kuma kullum al'amarin bai canjawa? Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda na fara faɗi tun da farko za mu dubi shin rashin kayayyakin aiki ne ko kuma lalaci ko kuma wasu matsalolin ne suke sawa ana zaton likitoci ba su yin aikinsu yadda ya kamata a Najeriya. Da farko ga yadda hiranmu ta kasance da wata baiwar Allah mai suna Hajiya Talatu, wadda ta ce ta sha zuwa asibiti akan matsalar zazzabin typhoid da kuma zazzabin cizon sauro. kuma duk magungunan da ake bata domin jinya tana amfani da su yadda ya kamata amma al'amarinta bai canza zani ba. ainihin in gaya miki ba ni sati hudu cif ban sha magani ba na typhoid da malaria idan na fara jin malaria sati biyu sati na uku na je asibiti ana min test za a ce ma ina da malaria ina da typhoid wannan karan ma so biyu na test wannan aka ce ina da typhoid to wannan na biyun ma sai aka ce ma ina da typhoid ya yi oba wanda shi ne a cikin wata biyu sai da na yi allura sau na typhoid. To wai me Ana biyar biyar. Eh, maganin da ake baki ne baki sha yadda ya kamata ko ko me yasa ne idan an baki maganin in kin koma kuma sai a sake duba a ce har yanzu akwai typhoid ɗin a jikinki. Wallahi duk dos ɗin da aka bani ina sha dan ni wannan karan ma maganin ya ishe ni sai aka sa ni akan allura na yi kwana biyar. Duk maganin da aka bani dos ɗin shi haka nake sha ban yin kuskure ko da guda ɗaya. saboda abin ya dame ni kin ga yanzu ba dama in ci ganye ko wani abu saboda abin ya riga ya shige ni ina jin tsoro to yadda ke to in kin koma gun likita ɗaya kike zuwa ne a koda yaushe ko kina canza likitoci ne ai ni yanzu na raba likitoci ma kuma wurin test ina yanzu ina da wuri uku inda nake yin test To duk inda kika je sun cince miki kina da malaria ko typhoid a cikin jinin sun miki bayanin me yasa hakan ke faruwa ko ko magungunan ne ba su da karfi? ai ba wani bayani likita ɗaya ne ya gaya min yace akwai wani magani da zai bani in ba shi ne amfani da shi ba zan samu zan dinga samun malaria tunda am typhus din tunda abin ya riga ya zama min haka to kun bai bani ba ma tukunna to ko maganin wai ya ce man kan boye ne ko a jikin hanta ko menene to ni abin da ya zo ya biya dame ni ma na rasa ma yanda zan yi da maganan typhoid da malaria karshen ta kawai tunda dai mutum ya sha magani ka zo ka ta shan maganin ma haye maka illa. Eh to amma kun san cewa akwai allurar rigakafin typhoid ko babu a Najeriya ne? Wallahi ni na tambaya. Na tambaya. Na ce akwai allurar rigakafi na tambaya aka ce mun babu. To. Asibitin da nake zuwa. To kin tambayi likita akan kwata-kwata kwata-kwata duka Najeriya ne babu ko kwanan asibitin ne? a to ina tsammanin ko nan asibitin yake nufi ko kuma duka najeriya yake nufi shine ban sani ba ban tambaye shi da gaskiya to allah ya sauke amin amin da na yi test din malaria ina fara treatment na malaria typhoid zai taso kuma dai likitocin sun san da haka eh ana ce mun ma ina da malaria zan fara treatment ne da hadda typhoid to allah ya sauke amin amin dan san annabi The Voice of America To bisa bayanin da ita wannan baiwar Allah ta manne na tuntubi Dr. Muhammad Bello na ce da shi kaji bayanin wannan baiwar Allah shin likita ne bai fahimci cutar da ke jikinta ba ne ko kuma rashin kayayyakin aiki ne ko kuma nuna halin ko oho ne daga bangaren likitoci. To, Dokta, da farko Dr. Muhammad Bello ya ce bari ya mana bayanin yadda za a fahimci cewa lalle a duk lokacin da aka ɗibi jinin mutum za a ga zazzabin malaria ko kuma typhoid a ciki. Eto eh abin da ke faruwa shi ne ya kamata tukuna masu sauraron su fahimci me ake nufi da bambanci tsakanin typhoid da malaria kuma ina ne yanayin da ake fama da wayannan cututtukan. a afirka a layin nahiyar afirka kusan duk kasashe da ke kudanci daga sahara suna wato fama da wa'annan cututtukan na malaria da typhoid domin yanayin yawan sauro da kuma yanayin yawan wato shi rashin tsafta da ke jawo ruwan da muke sha da ke jawo wannan typhoid sai in ce miki kusan ɗaya ne cikin wa'in mazauna cikin kasar afirka eh, kudu da sahara da ba sa fama da malaria ne saboda haka wannan tabbas ne cewa akwai yawan malaria da kuma yawan typhoid a nan wuraren da muke zaune sai dai kuma matsalar shi ne idan aka je asibiti ko da mutum bai jin ma komai so da yawa idan aka auna shi cinansa za a ga cewa akwai malaria parasite wato kwayoyin cutar da ke haddasa malaria zazzabin cizon sauro idan aka auna jininsa ko kuma bayan gidansa za a iya ganin cewa yana dauke da typhoid ko da bata kwantar da shi ba to idan likita ya ba da magani ya yi gwaji na farko shi ne idan mutum ya zo maka da zazzabi aka yi gwaji likita zai rubuta maka maganin da ya dace da cutar da kake fama da shi to ya kuma rage shi shi mara lafiya ya sha maganin yadda ya kamata domin akan samu wasu da sun an musu ba da maganin da sun sha na na ɗaya na biyu sai su ki shan magungunan to wannan suna daga cikin ababen da ke iya haddasa kada mutum ya samu sauki eh to aje aje ga kun ba da maganin nan kuma mutumin nan ko kuma wanda aka ba maganin nan ya bi ka'idar nan sau da kafa ya sha maganin nan yadda ya kamata amma ya je ya dawo an sake duba an ce malariyan da ko typhoid din da aka ba shi magani yana jikin shi to me ke wannan yana sai a bincika sai a duba irin maganin da yake sha wato ni a gani na abin da ake samu shine ana yawan samun jaban magunguna a cikin kasuwanninmu na Najeriya. Wannan kuma ma ya an ƙara gwamnati ma ƙara tabbatar da hakan wajen sati ɗaya ko biyu da ta gudanar da bincike a nan da ake cema Onitsha Market. Wanda shi wani babban kasuwa ne a Najeriya inda ake samun akasarin maso yawancin magani da ake amfani da shi a ƙasar nan. Su suke shigowa da shi kuma su suke saida su ina a ƙasar Najeriya. Wajen da gwamnati, bincike da gwamnati ta ga cewa kashi tamanin bisa ɗari na wa'annan magungunan da ake shiru mana da su ko kuma ake wallafawa a ƙasar namu jabin magani ne wanda ba su da ƙarfi da ya kamata a samu to sai ka sa ga wato kamar alal misali idan ana son magani yana da miligram kamar ɗari biyu sai ka ga an samu magani mai miligram hamsin ko ɗari wato bai kai abin da zai iya kashe wa'annan ƙwayan cutan ba to wannan shi ke haddasa a samu cewa ga shi likita na ta ba da magani amma ba a samu warakar ba. To shi mara lafiyan yana ne yana ta ɗarka jabin magani a cikinsa. Eh to amma ka san mutane za su mamakin cewa ya za a ku likitoci a sai da muku magungunan jabu. Eh to abin da yake faruwa da wannan shi ne. Ah, ba duk likitocin ko ba duk asibitocin ke zuwa inda ya kamata su yi magani ba wasu suna da damar su je kamfanin inda suka tabbata kuma suka amince da ingancin maganin su sai magani wasu kuma ba su da wannan damar sai masu sai da magungunan sun kawo musu a asibitocin su sannan su tsaya a lokacin da aka kama likita wanda maganin yana ganin fakitin mai kyau tana kyalekyale kuma gashi an rubuta cewa tana da tana kunshi da maganin da zai kashe kwayoyin malaria a daidai yadda ake so karfin da ake so likita na iya sayan wa'annan maganin sa'an nan kuma shi a tunaninsa ya sayi magani mai kyau ba zan manta ba a nan najeriya na taɓa tattaunawa da wani mai sai da magani na ce mai ina son kwari kapsul ɗin da ake ce ma ampiclox sai ya bani zaɓi ya ce ka muka mai tsada ko ku aka muka mai arha wato kenan akwai mai tsada wanda ke da kyau wanda su ma su tabbatar da ingancin wannan ɗin in kan za ka saya ko kuma a kawo maka mai arhan wanda maso yawanci garin semolita ko garin dawa ake zuwa sai a kunsa a sa cikin kapsul din a ba mutum ya sha shi yana yana ta shan eh, dusar semolita a tunanin cewa yana shan magani so hakan yana faruwa kwarai da likitoci domin ba su suke wallafa maganin ba kuma ba su da wata ah, na'ura da ke iya gaya musu cewa wannan maganin da kake badawa ba mai kyau ba ne. To amma ai hukumar NAFDA takan yi gargaɗin cewa idan mutum ya je sai maganin nan idan ba hatimin hukumar to kan mutum ya saya to haƙu likitocin ma ana yaudaran ku ne ko kuma akwai hatimin na jibu da ake yi. Kwarai akwai hatimin jibin da ake yi wanda har yanzu kaina na kasa gane ya ake wannan domin abin da ke faruwa NAFDA ta fito da tsarin da idan ka je ka sayi magani akwai inda za ka sa ka goge kamar yadda ake goge katin waya da za a saya za ka ga wata namba da za ka kira namban idan ka kira wannan ba za su turo maka sako cewa wannan maganin jamun ne ko ko ingantaccen magani ne to amma yanzu abin sai ya kasance ba in ka an yi ka aika za ka samu cewa maganin ingantacce ne amma idan aka je aka yi bincike sai a game da ba ma ba ingantaccen magani ba ne sabili da ya nuna kenan akwai dai wani wato matsala ko a sun samu sun masu irin wannan sun samu sun shiga cikin wato ah, na'urorin nafi da ko da ka aika zai dawo maka a cewa ba magani ba ne ko kuma sun san hanyoyin da suke bi amma ba shakka ana samu nafdak ta fito da wannan tsarin amma mutane masu son su eh, hallaka rayukan jama'a ko su nakasar da su sun san yadda suka bi suka tabbatar da cewa wannan tsarin ba ta aiki. To ma sauraro a saboda kurewar lokaci sai idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba. Dr. Muhammad beddo zai ba mu shawarar shin me ya kamata mutane ne su yi idan hakan ta faru wato mutum ya je asibiti an ba shi magani ya yi ta sha ya yi ta sha amma kuma bata canza zani ba. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu waje da ke